sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binci Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 11 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Maryam ba mu kanin labarai. Amurka ta samu adadin mutum 61,964 da aka kwantar asibiti sakamakon cutar COVID-19 a jiya talata. Adadin rana guda na tarihin da ya zarta wanda aka taɓa samu a baya a tsakiyar watan Afrilu da mutum biyu. Labarin an kusan samun rigakafin cutar coronavirus na bada kwarin gwiwar cewa ta yiwu an kusan ganin ƙarshen annobar ta COVID-19. Gabanin ranar tunawa da tsofaffin sojojin Amurka da ake kira Veterans Day yau Laraba, gwamnatin shugaba Donald Trump ta sanar da ba tsofaffin sojoji da iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a yakin Iran damar shiga wuraren hutawa na gwamnatin kasar ba tare da ba da ko ba. To kanin labaran kenan. To a yayin da kungiyoyin harkokin abinci na duniya ke gargadin samun karancin cimaka a bana yanzu haka farashin hatsi da suka hada da shinkafa da masara wanda aka fi ci na ƙara tashi a Najeriya. amma a yanzu da kakan ma gashi ta haura shinkafa ana siya sha ɗaya masara ma ana ana siya sha ɗaya to gaskiya wannan al'amarin muna ga zuwa gaba kan gaskiya abincin zai fi haka tsada muna ɗauke da ƙarin bayani muna kuma ɗauke da wani rahoto cewa majalisar dokoki ta jihar Kano ta bayyana damuwa akan yadda harkokin ilmi a jihar yake ke ƙara taɓarɓarewa saboda ƙarancin malamai a makarantun jihar. sannan kuma muna tafi da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Amurka ta samu adadin mutum 61,964 da aka kwantar asibiti sakamakon cutar COVID-19 a jiya talata Adadin rana guda na tarihin da ya zarta wanda aka taɓa samu a baya a tsakiyar watan Afrilu da mutum dubu biyu. Yawan marasa lafiyar da ke zuwa asibiti saboda COVID-19 a fadin kasar na kara nauyi kan cibiyoyin kiwon lafiyar kasar da yawa, musamman a jihohin da ke yammacin Amurka. Wasu asibitocin sun kafa rumfuna a wuraren ajiye motoci don marasa lafiyar coronavirus da ke tururuwar zuwa asibiti. ko kuma akan dole suka tura wasu marasa lafiyar wasu asibitoci a yankin. Amurka ce kasar da ke kan gaba a duniya da adadin mutum fiye da miliyan dubu goma da digo daya da suka kamu da COVID-19 ciki har da mutum dubu dari da talatin da dari tara da tamanin da tara sabbin kamu a jiya talata a cewar cibiyar da ke bibiyar bayanan masu kamuwa da cutar. Amurka ta ba da rahoton sama da mutane miliyan daya da suka kamu da COVID-19 a cikin kwanaki goma na farko a watan Nuwamba. kusan mutum dubu ɗari da goma kenan ke kamuwa da cutar a duk rana. A gefe guda kuma labarin an kusan samun rigakafin cutar coronavirus na ba da kwarin gwiwar cewa ta yiwu an kusan ganin ƙarshen annobar ta COVID-19. Kamfanin Pfizer da takwaran aikinsa na BioNTech a ranar Litinin suka sanar da cewa rigakafin da kamfanin ke hadawa ya yi aiki fiye da kashi 90 cikin 100 a cewar bayanan nazarin gwaje-gwajen farko-farko da suka yi. Labarin ya bada kwarin gwiwa, amma kwararru sun ce, kada jama'a su jefar da takunkumin rufe hanci da bakin da suke sanyawa tukun. Kwararren sun yi gargaɗin cewa masana harkar kimiyya na waje ba su yi nazarin bayanan ba. Kuma ko da ma rigakafin ya ci gaba da aiki ba lallai ya yi aiki sosai ba ga jama'a a waje kamar yadda ya yi aiki a cibiyoyin da ake gwada shi. Gabanin ranar tunawa da tsofaffin sojojin Amurka da ake kira Veterans Day yau Laraba. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta sanar da ba tsofaffin sojoji da iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a yakin Iran damar shiga wuraren hutawa na gwamnatin kasar ba tare da ko sisi ba. Gwamnatin Trump ta ƙudiri aniyar karrama Amurkawa masu kishin ƙasa. Maza da matan da suka yi aiki a rundunar sojan ƙasar a cewar sakataren cikin gidan Amurka David L. Banhart. A makon da ya gabata, shugaba Donald Trump ya ayyana watan Nuwamba a matsayin watan tsofaffin sojojin Amurka da iyalan sojojin kasar. An caccaki shugaban sosai a watan Satumba bayan da mujallar Atlantic ta faɗi cewa an zargi shugaban da bayyana sojojin Amurka da aka kashe a yaƙi a matsayin marasa wayau, zargin da shugaban ya musanta. Ana bikin tunawa da ranar Veterans ne a kowace ranar 11 ga watan Nuwamba, wata al'ada da aka fara tun lokacin da aka gama yakin duniya na daya a shekarar 1918 a lokacin da kasar jamus ta ajiye makamanta. To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarashen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo maku rahotonmu na farko. a yayin da kungiyoyin harkokin abinci na duniya ke gargadi ta yiwu a samu karancin abinci a bana yanzu haka farashin hatsi da suka hada da shinkafa da masara wanda aka fi ci na ƙara tashi a najeriya hukumar cimaka ta duniya da sauran kungiyoyin abinci na gargadin cewa dole gwamnatoci su ɗauki matakai na yaƙi da yunwar. Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ɗauke da rahoton. A duk shekara a lokacin irin wannan kaka aka yi hasashen faduwar farashin hatsi a kasuwanni kasancewar an so maido da amfanin gona gida to sai dai kuma fada alamu a bana za ta sauya zani game da samun saukin farashin kayakin domin kawo yanzu tuni farashin hatsi ya kara tashi bayan ɗan sauki da aka samu na wasu kwanaki to wai koya lamarin yake a yanzu halin kaka wani magidanci ne ya bai na fargabansu a yanzu eh gaskiya da kaka dai mun saba gani a kasar ganye yadda muke siyan shinkafa dubu shida masara ma dubu shida dai zuwa bakwai amma a yanzu da kakan ma gashi ta haura shinkafa ana siya sha ɗaya masara ma ana siya sha ɗaya to gaskiya wannan al'amarin muna ga zuwa gaba kan gaskiya abincin zai fi haka tsada sai dai addu'an da za mu yi ubangijin allah kawo mana sauki don gaskiya ba haka ba kan gaskiya akwai damuwa kamar kasan ganyen da muka saba sayan masara dubu biyar zuwa dubu bakwai ko shinkafa dubu shida zuwa dubu biyar da ɗari biyar amma yanzu abun gashi biyu ya haura ya rufe sha ɗaya duka kan sai dai gyaran ubangiji. to sai dai ko da ma aka so mu kokawa shi ko abubakar umar wani mai sana'ar hatsi ya ce babu abun fargaba domin a cewarsa duk shekarar da aka samu irin wannan yanayi a farko to daga baya za a iya samun sauki nan gaba. duk shekarar da aka yi irin wannan hasashen ana cewa ba abinci ba abinci to daga karshe zai arha duk shekaran da aka ce bana abinci a koshi ya yi yawa ya yawa to sakamakon wannan arhan za a yashe shi ya kare daga karshe kuma sai ya tsada mu abun da muka karanta yau da gobe a harkar sana'a na sai da abun da na sani ke zan iya gaya maka. to wai ko shin ma ya yanayin yadda ake shigo da hatsi a yanzu kuma ko me yasa ya so mu tsada honorable ayuba muhammad da ke zama shugaban kungiyar dillalan kayan abinci na shirar adamawa ya ko bayyana dalilan haka. wuraren mu a nan haka dama muna expecting ruwa zuwa karshen october to sai ruwan ya zo ya tsaya early october ruwan din ya dauke so mostly bumper harvest da ake tsammani yanzu ya lalace saboda gonaki da yawa ba za su kai gaci ba in ba wanda yake bakin kogi zai watarin ba musamman kamar shinkafa ya lalace maganan wake yanzu wake yana yi ba raba ruwa kuma babu so muna expecting ce abinda aka samu zai lalace so kayan ya kamata da yanzu na a ce ya yi sauki amma saukin ya kasa saboda Eh, supply a kasuwa yanzu ya zama limited sannan demand din ya zama su high so saboda demand ya zama high supply is low sai kayan ya dawo cewa kuɗi yana ta ƙaruwa ana daga dubu takwas dubu tara dubu goma yau dina ana sayi shinkafa a nan kasuwar tamu dubu goma sha daya masara dubu sha daya so wani abu ya yi affecting ƙasa sosai domin rashin samun wannan harvest din ya shafi manoma ya shafi kasuwa zai shafi talaka da zai ci kuma to amma a yin labai wasu na hasashen cewa za a iya samun sauki nan gaba. Eh to magana hasashen mutum ya ce maka kaya za a samu sauki a nan gaba abu ne na Allah yana yiwuwa ko federal government ta bude ta sayo kaya ta kawo amma so far kayan da ake da shi ya kare domin cin ka duba kasuwan nan last week kayan da ya shigo motocin da muka loda yanzu gashi babu ko kasuwar tongo last week abin da muka samu this week ya yi baya so muna yi expecting cewa dama november december december mutane masu christmas ne kaya yana cika kasuwan nan to yanzu yau sai muka ga kaya yana dropping which means kayan ya fara karewa a gona so mai saye kuma ya ajiya ba zai sai da kayan da sauki ba shi yana tunanin kayan kullum ya kara kuɗi don ya sayarwa talaka kaga ba price control a Najeriya ba wani abu da ake kowa yana controlling kasuwan da kansa gwamnati bata sa ido a maganan kasuwan ba kasuwan tana ta haurawa talaka dai sai dai ya roki Allah Allah ya kawo mishi sauki honorable Ayuba Muhammad kenan ɗaya daga cikin dilalan hatsi a Najeriya Ibrahim Abdul Aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla an gaishe ka Ibrahim Abdulaziz har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam da karashin labaran duniya. Shugabannin Kurdawa na Siriya na bayyana kwarin gwiwa kan ci gaban goyon bayan Amurka ga dakarunsu. Biyo bayan nasarar da mataimakin shugaba Joe Biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na Amurka a makon da ya gabata. Dakarun SDF da Kurdawa ke jagoranta. Manyan abokan hulɗar Amurka ne a yakin da suke yi da ƙungiyar 'yan ta'addan IS. Tare da goyon bayan dakarun ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta a yakin da 'yan IS. dakarun sdf sun 'yantar da yawancin yankunan da a baya ke hannun mayakan is a siriya mazlum abdi kwamanda janar ɗan dakarun sdf ya taya zababben shugaba joe biden murna da mataimakiyarsa kamala harris akan nasarar zaben da suka samu biyo bayan janye wasu dakaran amurka daga arewa maso gabashin siriya a watan oktoban shekarar 2019 da kuma mamayar da turkiya ta yi a yankin daga baya ya haifar da fargaba tsakanin al'ummomin kurdawa a siriya akan cewa amurka za ta yi watsi da su gaba daya Ga dukkan alamu jam'iyyar kwaminisancin China na daɗa kuntatawa jama'a da kuma hukunta 'yan China masu amfani da yanar gizo da ke wallafa rubuce-rubuce a shafukan sada zumuntar ƙasashen waje kamar Twitter, Facebook da YouTube. Tsarin sa ido kan hanyoyin yanar gizo na gwamnatin China ya toshe damar shiga shafukan, amma ma'abotan shafukan na iya amfani da fasahar VPN da kuma sauran dabaru na fasaha don su kaucewa tsarin. An yi wa 'yan China da yawa da ke yawan amfani da yanar gizo kashedi kan kai ziyara da kuma sanya abubuwa a shafukan, kuma an tilasta musu cire rubuce-rubucen da ba su yi wa gwamnati daɗi ba, kuma wasu ma an yanke musu hukuncin zuwa gidan yari. Gawayu wata ƙwararriyar 'yar jarida mai adawa da gwamnati kuma. 'Yan sanda sun sha mata saboda ziyarta da kuma sanya abubuwa a shafinta na Twitter. An gaishe ki Maryam. Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta bayyana damuwa akan yadda harkokin ilmi a jihar yake ƙara taɓarɓarewa saboda ƙarancin malamai a makarantun jihar. Don haka majalisar ta umarci ɓangaren zartarwa na gwamnati ya gaggauta ɗaukar malamai guda dubu goma sha biyar domin cike gurbin da ake da shi. Daga Kano ga wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da rahoton. Wani rahoton kwamitin majalisar wadda ya yi nazarin halin da lamuran ilimi ke ciki a Kano ya alakanta faduwar da ɗalibai ke yi a matakan jarabawa daban-daban da rashin wadatattu kuma kwararrun malamai a makarantun jihar. Hakan dai yana zuwa ne kimanin shekara guda bayan da gwamnatin Kano ta ayyana tsarin ilimi dole kuma kyauta a matakin firamare zuwa sakandare ga 'ya'yan jihar. Honorable Kabiru Alassan Dashi da ke zaman shugaban masu rinjayen a zauren majalisar dokokin ta Kano ya yi karin bayani. Wato ilimi ya shiga wani yanayi mara daɗi a jihar Kano. Za a ga makaranta da ɗalibai sama da dubu biyu amma sai ga malamai an ce ba su fi goma ba ko sha ɗaya. Sai ga ga musamman kwasa-kwasan da aka fi son a ci Ingili da Mas. So duba da wannan matsaloli da sauransu da yawa muka ba gwamnati shawara cewa lallai lallai ta duba kuma ta ɗauki waɗannan malamai saboda akwai 'yan bago da na hana ɗaukar ma'aikata to shi ne muka ba da shawarar cewa abin da ya shafi bangaren lafiya da ilimi a cire wannan 'yan bago ya kasance ana ɗaukar malamai da ma'aikatan asibiti akai-akai wanda shi zai kawo sojin wannan matsalolin da muke fuskanta ko da masu nazari da sharhi akan harkokin ilimi na cewa yunkurin 'yan majalisar dokokin ya yi daidai amma batun rashawa da cin hanci da kuma cusa harkokin siyasa da 'yan siyasar ke yi a fagen ilimi abin damuwa ne kamar yadda ya haya shu'aibu ungogo ke tsokaci ai muddin akwai matsala ta cin hanci da rashawa kuna cikin masifa wannan ita ta kawo rashin yadda da ke tsakanin al'ummar ƙasar nan da gwamnatocin ƙasar nan matsala shine duk inda kake tunani a kowace irin harka ta rayuwa ta ilimi ta lafiya ta komai cin hanci da rashawa shi yake shiga gaba kafin komai to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa al'ummomin kasar nan yawa daga ciki ba sa yarda da dukkan wani abu da gwamnati ta zo da shi komai komai kyansa komai gaskiyarsa komai daidansa komai kyansa in dai gwamnati ce ta zo da shi ana tunanin da karshe rashawa da hanci za su su kasara shi mai wani kuɗaɗen da ake fitarwa ga harkar ilimin nan zai koma cikin aljihun wasu mutane to kaga irin irin irin wannan duk su suke kasar dukkan wani muradu da gwamnati ta zo da shi ga al'ummata duk abin da gwamnati ta zo da shi ba za su yadda ba. sai dai honorable kabir dashi ya ce majalisar dokokin ta kano za ta sanya ido sosai domin kaucewa yanayin tsoma harkokin siyasa ga batun ilimi a kano. inda za ka gara hudunmu za ka ga mun yi chat in kamar wani table cewa eh, malamai turanci a ɗaya dubu da kaza ina jin dubu ɗaya da ɗari biyar da wani abu kuma dole sai wanda suke karanta turancin masu lissafi ina jin dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu su ma dole sai wanda yake da nce ko digiri a kan lissafi saboda haka magana wai ko za a sa siyasa ko mai anan kaga an yi maganin ta kowanne darasa su ma mun bayar ba cewa muka yi kawai a ɗauka da ka ba muna fatan wannan tsarin da aka zo jama'a jama'a za su taya mu da adda Allah ya a yi nasara ya tabbata kamar yadda aka shiru shi a takarda. Ba ga karancin malaman koyarwa batun cunkoson ajujuwa da kamfar kayayyakin aiki da za su tallafawa sha'anin koyo da koyarwa na daga cikin kalubalen da harkokin ilimi ke fuskanta a Kano musamman ma a yankunan karkara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim kware da ya aiko mana da wannan rahoton. Yanzu kuma sai ku daɗi kyara zama don shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu Barka da yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Muhammad. mata da kalubalen da suke fuskanta. Shirin ciwon ya mace a yau ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata rashin jihar Kano da Hajiya Ummu Umaru ɗaliba kwalejin Nukuban Mari da ke Zaria a Najeriya. Kuna fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu ga kuma amsar da ta bani. To ita dama wannan kungiyar tamu ta kungiyar lauyoyi mata an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yadda za su ci gaba. Kuma abin da za mu duba wannan kungiya ta samu asalinta ne a dogon lokaci fiye da shekara saba'in yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin zafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa wannan ƙungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara. To duba ka tambaye ki malama Aisha e gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi a awa hudu ko ƙasa da haka haka mutum zai ji kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ki ga kan mace ta yi dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi nika wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi sarfe kai nika so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mabi kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma america da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mace mace shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin dimokuraɗiyya sannan idan kika duba a bangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci za ki ga alƙalama sun shallake hankali za ki ga a nan mace bata samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun ɗaukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma je najeriya gaba ɗaya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke ko kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali hajiya umar? Maza suke irin su haka suke ba sa so su ga mace ci gaba To dole dole matan za ta samu yadda za ta nemi yadda za ta kai karan shi za a kwata mata ta ko abin tana yi a gida abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta nema amma dole ta daure ta nemi hanyar da za ta mishi magana so wa ɗan wani abu a gida ba ma sai ta fita ba ko a cikin gida ne take ɗan yin abin taro kobo sai kiga Allah ya hore mata da yaddansa kuma a lokacin sai kiga eh mazan wani lokaci sai ki gani tana yi amma kuma suna ƙoƙarin su hana in ta ci gaba da lallaba shi tana mishi magana Allah sai ɗora ta kan shi ga ta ci nasara a wannan ɓangaren ga asirin ta ya rufu shi ma shi ma asirin shi ya rufu Samun wakilci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista. War a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo karar an batta da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic balance wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai ki ga dan wani abu idan ya hada su yayi mata wannan economic balance ya hana ta abin da ya yake ta ne so gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini addini za ki ga malamai masu faɗakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocina cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi a kan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu so a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu cigaban yanda in aka dangana da abokanan mu na rayuwa maza za mu ci har yanzu gaskiya muna baya. Matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista? Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sun yi kididdiga kan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a a zamantakewarsu wanda kuma da aka barke diddiga sai aka gano cewa kashi talatin a cikin kashi talatin da takwas ɗin nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi talatin da takwas ɗin suka ci zarafin mazajensu. to gaskiya idan muka duba da wannan ƙididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwa. Yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa a misali yanzu mace tana da wanda zai mata amma Allah bai bashi iko idan bukatun ki zai sa ta ta shiga hali da za su hannun irin waɗannan mutanen saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukatu ko kuma ta je ta ci bashi kila abinci ne ko kila sutura ne kuma tana bukata ta biya ba ta da halin da za ta samu ta biya an mata tallan aiki a wani guri na bauta za ta je ta yi aiki a biya ta ita ba ta san wani aiki ba ne haka kawai an dai gaya mata kawai akwai aiki za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da take bukata bukata sai ta ga to ga hanyar sauki na kawai in je kin a halin nan ita bata san wani irin aiki ba ta kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. To bari mu fara da sakon Yusuf Bazuka mai leda gwalalo jihar Bauchi wanda ya ce salam biyoyi. Ku bani dama na miƙa sakon ta ga iyalai da 'yan uwa da gwamnatin jihar Kaduna. Bisa rasuwar tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Balaraba Musa wanda Allah ya wa rasuwa a yau da fatan Allah ya ji kansa amin. Assalamu alaikum murya Amurka. don allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan matakin da ƙasar haɗaɗɗen daular laraba ta ɗauka na yanke wasu masu ɗaukar nauyin ƙungiyar boko haram hukunci wannan ya yi daidai domin da haka mu najeriya take yi da an kawo ƙarshen wannan ƙungiya sako daga aminu adamu malamadori da bala mazawa sansanin miga da umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa assalamu alaikum ya hausa ta'addanci zai kawo ƙarshe idan ƙasashen afirka suka yi amfani da tallafin kudade. waɗanda suka samu daga ƙasar amurka na makamai sako daga murtala ibrahim zangon daura sai kuma sakon ado salati goma ga annabir jau wanda ya ce hakika kirkiro wani shirin manoma domin miliyan matasa su samu hanyoyin dogaro da kai da gwamnatin tarayyar najeriya ke shirin yi abu ne mai kyau domin yin hakan ne kawai zai sa a shawo kan matsalar rashin tsaro a najeriya domin wallahi rashin aikin yi ga matasa na ɗaya daga cin abin da ya sa ƙasarmu ta tsinci kanta cikin wannan mawuyacin hali a ƙarshe ina roƙon allah ya sa kada rijiya ta ba da ruwa guga ta hana domin an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa a ƙarshe sai sakon amadu abacha macina da kawo kawo mai gora kumsa waɗanda suka ce salam biyu ya hausa ba shakka hukuncin da wata kotu a dubai ta yanke wasu 'yan najeriya masu nema wa mayakan ƙungiyar boko haram gudunmawan kuɗaɗe da ke zaune a ƙasar ta dubai ya yi daidai kuma abin yabawa ne kwarai ya kamata ita ma gwamnatin najeriya ta kara azama ta jajirce wajen gudanar da bincike don gano waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan kungiya ta boko haram to madalla an gaishe ka mahmud lalo yanzu sai labarai a takaice amurka ta samu adadin mutum 61,964 da aka kwantar asibiti sakamakon covid-19 a jiya talata adadin rana guda na tarihin da ya zarta wanda aka taba samu a baya a tsakiyar watan afrilu da mutum dubu biyu. yawan marasa lafiyar da ke zuwa asibiti saboda covid-19 a faɗin ƙasar na ƙara nauyi kan cibiyoyin kiwon lafiyar ƙasar da yawa musamman a jihohin da ke yammacin amurka wasu asibitocin sun kafa rumfuna a wuraren ajiye motoci don marasa lafiyar coronavirus da ke tururuwar zuwa asibiti. Labarin an kusan samun rigakafin cutar coronavirus na bada kwarin gwiwar cewa ta yiwu an kusan ganin karshen annobar ta COVID-19. Kamfanin Pfizer da takwaran aikinsa na BioNTech a ranar Litinin suka sanar da cewa rigakafin da kamfanin ke hadawa ya yi aiki fiye da kashi 90 cikin 100 a cewar bayanan nazarin gwaje-gwajen farko-farko da suka yi. kuma masu sauraro da haka ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editor mu ta yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esteru muke muku fatan alkhairi. Ma'asalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.